Christ. لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kuma shiri ne wadda wannan gidan talabijin ya ɗauki nauyin gabatar da shi kamar yadda aka sani muna zuwa don tattaunawa a kayan matsalolin da ya shafi wannan wata ta ramadana da dukkan abubuwan da suke na hukunce-hukunce tare da ni akwai malaminmu malam ibrahim adam disina babban malami wadda ke karantarwa a kwalejin wato horar da malamai na azare kuma limamin masallacin juma'a na masjidin rahma gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah gafarta malam kamar yadda wato muke amsa tambayoyi da kuma matsaloli da suka shafi wannan addini namu tambayar mu ta yau ita ce abin da ya shafi wato matsala na mutumin da ya ci abu da mantuwa cikin ramadana mm-hmm. ya ce yana cikin azumi ne to sai ya ya manta da cewa ramadana ne kawai sai ya ci abinci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 yan uwa masu ganin mu da sauraron mu a ko ina kuke sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu kamar yadda kace wani ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha a watan ramadana mai hukuncinsa yana daga cikin bankayen musulunci hmm. yana daga cikin kuma saukin al'amarin musulunci Allah baya kama mutum kan abin da ya yi bisa mantuwa ko kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw Allah ya faɗa cewa musulmi sun yi addu'a Allah ya hakaito labarin cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mun manta ya zo a cikin hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki ya amsa wa musulmi cewa an ba ku haka ba a kama ku kan abin da kuka yi bisa mantuwa ko kuskure kamar yadda ya tabbata karara a cikin hadisi ruwan imam bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man nasiya fa akala aw shariba fi ramadana fala qada alaihi wala kafara wanda ya manta sai ya ci ko ya sha a wata riwaya riwayan bukhari kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi hmm. ma'ana wannan bonus aka ba shi wato wani arziki ne Allah ya turo masa ba tare da ya shirya ba hmm. amma da kuma bisa ganganci yayi da sai Allah ya kama shi a riwayan Imam Hakim cikin Al-Mustadrak hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karara yace fala qada alaihi wala kafara babu ramuwa akan sa babu kafara shikenan dan shi ya riga ya kare tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya warware hukunci ko da za ka ji ko da ji wasu daga cikin malamai mm. suna cewa to inda ya yi mantuwa sai ya rama mm. wannan kawai suna yi ne saboda wato a tauna aya dan a tauna tsakuwa kai dan mm, aya ta ji tsoro saboda kasan san wasu in suka suka samu wannan zance mm. za su iya fakewa a gindinsa su ta yin abin da su ga dama ah, tunda kaga wasu ma ana nan ana ramadana amma ko ba sa yin ba sa yin azumin wa iyaz billahi ah, saboda haka malam usman babu komai a kansa ba damuwa a kansa babu kuma kafara a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ya faɗa Allah shi kimikin mu Ah, amma sai dai zamto cewa mutum in yayi bisa me hmm, bisa kuskure na'am eh bisa kuskure wato in kuskure ne eh. to wannan babu kafara babu biya hmm. in kuma a ga bisa ganganci ne wannan kuma wani sabon zance na'am eh. akwai mashahuriyar magana kamar ga malikiya yawanci muna karanta cikin littafin magana cewa akwai biya ga sabbin malikiya a shi ne ishara zuwa gare shi cewa kamar da malaman wani lokaci suke faɗa ah, suna faɗa ne don ya zanto cewa a yi wa mutane barazana mm, mm. amma ba sun faɗa ne saboda su ci karo da zancen manzon mm, zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma zai iya yiwa wa waɗanda suka faɗa nan zancen waɗannan wannan zancen hadisin bai kai musu ba tunda ka san ba wani abu mamaki bane ba a samu wato kasurgumin malami kuma hadisi ya koyi masa eh. gaskiya ne tambayar mu ta gaba wata mace ce malam take tambaya akan abin da ya shafi wato al'ada mhm. ta jini ya zo mata ma'ana to ana azumi to akan tashi da daddare a yi ta ibada shi to ita za ta tashi ta yi addu'a a cikin wannan yanayi din ko kuma ya cewa mai haila tana addu'a yawwa to mai haila ta iya karanta alkur'ani ma ba ba addu'a ba abin da ta haddace a kwakwalwarta eh. babu labilin ta karanta duk sabanin malamai akan magana cewa mai haila za iya karatu daga musafi ne mhm. eh, kuma da yawa daga cikin sun yi rangwame cewa in ba cikin alkur'ani ba ne ba za ta iya tabawa eh, to cikin alkur'ani saboda girma da martaba na alkur'ani hmm. ne santan haka shi ya fi amma daga kwakwalwarta ta iya karantawa ta yi bitan tilawanta ko ta karanta da samu lada tunda dan an ce mai haila Eh, tana haila ba an ce ita najisa bane ba hmm, haka Idan mai halatta wannan mu muka yi haka muka faɗa haka hmm. ai mun koma zancen mutanen yahudawa ke su ne wanda kamar da kamar da abu dawud ya rawaito daga anas dan malik cewa hmm. eh, yahudu da nasara kan idza habat fihim almar'atu akhrajuha min albayt ولم يجامئوها ولم يآكلوها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح cewa su ne idan mace tana haila a cikinsu ba sa cin abincinta ba sa shan abin shanta ba sa zama su hira da ita a gurinsu ita na najasa ne sai sahabbai su ma da su haka suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewa yaya mu za mu shiga da yi wa matanmu wannan mu'amala sai manzon Allah ce a'a <laughs> wannan ai gidadanci isna isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai da su sai dai kawai sexual intercourse ne mm. amma ko da ka rungume ta ka sumbace ta ya tabbata a cikin hadisi ana aisha ta ce ah, in tana haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarce ta tayi kunzugu <laughs> ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume ta sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki malam Usman mm. a cikin alqur'ani cewa yi wa na an mahid hmm. qul huwa adha fa hmm. nisaa fil mahid hmm. suna tambayan ka kan lamarin jinin haila gudan jinin haila qul huwa adhan ce musu jinin ne kazanta ba matar ce kazanta ba ba matar ce najasa ba jinin ne kazanta jinin ne najasa saboda haka babu wani abin da zai hana ta cikin dare ta tashi ta yi addu'a ta roƙi Allah subhanahu wataala hmm. wai waye sai ya rabata da Allah dan hmm. tana me dan tana haila gaskiya bi tana baiwar Allah hmm. tana baiwar Allah waye isa ya shiga tsakaninta da Allah waye isa ki roki Allah duk lokacin da kika so ki roki Allah Allah madaukakin sarki yana kusa da ki yana amsa kiran mai kira in ya kira shi Allah shi ke mu Usman da ta mallan tambayar mu na gaba wata mata ce ita kuma tana shayarwa ne Mm. to amma idan ta ɗauki azumi mm. to takan samu ƙarancin ruwa a mamanta na shayar da yaronta mm. to sai ta yi tambaya a kan halatta ta sha ruwa a ya halatta to shi ne sai <clears throat> malamai suka ce za ta sha ruwa ta shayar ne za ta sha ruwa idan ta sha ruwa da ramadana din to abin da yake kanta shine za ta zo ta biya azumi ne mm-hmm. ta ce to idan ta sha ruwa da ramadana ga kwanakin da ta sha sai aka zo kuma bayan azumi din har yau yaron wannan azumin da za ta maimaita ba a ramadanin ba ma wannan karancin nonon na nan mm. to um, uh, malam usman kaga mm. shirar musulunci ba mata wayo zaman lafiyar mu ni da kai musallama babu Allah mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci yanda yake mu bashi na'am ba takuri a cikin shirya musulunci duk idan aka samu takura hmm. sai kuma musulunci ya kara buɗa Al'amur idan ba'a ittasa idan ka tasa wa idan tasa ba so wannan zance da mata suke ta yawan tambayoyi a kai hmm. saboda fatawar da suka samu hmm. wacce za a iya cewa ta goyi bayan idan suna shayarwa to fa su ba sai salama azumi ba suka ciyar hmm. da miskini ɗaya shi nan yayi wannan ma'ana kofar da take neman wannan kofar da take neman kenan eh, kuma da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suke bayar da wannan fatawa in na ce malamai ba ana nufin malaman duniya ba baki ɗaya hmm. malaman Najeriya da kuma waɗanda suke kewaye da Najeriya saboda irin halin Najeriya duk abin da ke cikin Najeriya yakan yi tasiri kan musulman da suke kewaye da ita farko da ya kamata mutane sani cewa mhm. wannan fatawa mhm. ba fatawar jumhurin mhm. malamai bane ba na'am ba na ce dole jumhuri shine dalili ba amma dai mafiya yawan mazhababin malamai gaba daya suna goyon bayan cewa duk matar da ta sha azumi saboda shayarwa ko saboda ciki tufa ramawa za ta yi ba ciyarwa za ta yi ba na'am duk abin da ya samu da na suke ta wannan magana akwai abdullahi dan umar hmm. abubakar ibnu abi sheba malamin hadisin nan ya rawaita a cikin littafin sa al musanna cewa ya ba ma yarsa fatawa hmm. lokacin da take ciki hmm. da cewa ta ciyar ba sai ta me ba sai ta rama amma wannan shi ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cikin sahabbai ko wanda suka sa a masa kwarai da gaske mm-hmm. mafi da yawa da cikin sahabbai sun saba masa mm-hmm. wannan ya saka ma malamai ba sa goyon bayan wannan mm-hmm. kuma ko a wannan zamani manya manya malaman da aka san su da nagarta irin su malam bin irin su malam usaimin kai duk irin duk mafiya yawan malaman da zan iya zan iya tunawa ne sun ba su goyon bayan wannan zance suna cewa talama ne ba ta ciyar ba to amma ka san duk abin da yake labarin na sauki mm. ya huwa ya fi daɗi duk labarin da yake na sauki <laughs> mutane sun so su ji shi to mun ki mu faɗa mm. ba za mu ce ki ciyar ba cewa za mu ki shayar saboda wannan abun mm. shine abun da abun da malamai suka fi goyon baya mm, shine kuma abun da dalili ya fi goyon baya saboda Abdullahi dan Umar ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan kuma akwai da yawa daga cikin sahabbai da suka saba masa kuma nassin Qur'ani dan eh, shi ma nau'i na rashin lafiya mm-hmm. saboda haka baya goyon bayan wannan wannan wannan zance wallahu ta'ala alam saboda haka kamar inda a shekarar ta gabata mun yi dogon bayani a mm. kan wannan gabar bana ma a takaice gashi na cewa bayan Allah mata tabbas mm. ba wai muna muku kyashi mm. na rangwamen da za ku iya samu bane ba muku ciya <laughs> ba kyashi bane ba lamarin baiwar Allah lamarin shine kin gani amana ce dole a dora ki kan abin da yake daidai abin da ya fi hujja abin da za ki iya tsayawa a gaban Allah ki ce na yi ibada bisa hujja ba wai na yi bisa sun zuciya ko kuma abin da akwai littafin nan na sifatu saumun nabi na wasu daga cikin almajiran albani wanda su suka shelanta wannan zance a cikin mutane tunda kuma kasan mu Najeriya Allah ya jarabe mu da cewa hmm. wato muna yayi hmm. yayin nan kuma ba wai kadai na kayan sawa ko na mota ko na gida ko na sana'a ba hmm. yayin nan har ta wa na yi Mm. wani lokaci za a ga fatawa idan ta zanto sabuwa mm. kafin ka ce kom wanda ka san wutar daji sai ta watsu mutane su dauka cewa kamar duk duniyan nan babu wata fatawa in ba wannan ba da Allah ma ilimi ba shi yake goyon bayan ta ba da Allah ma dalili ba shi yake goyon bayan ta ba ya kamata wannan zamanin a wuce shi kuma a dawo zamanin kowane abu za a faɗa sai an tabbatar cewa dalili shi yake goyon baya wallahu ta'ala ala wato da kai maganan yayi mm. sai na tuna cewa yanzu galibin masu karanta alkur'ani akan yayin sauti ma akwai wanda sautin sa shi ake yayi saboda ko a gasan karatun qur'ani ne da wannan sautin ne za ka yi a ce ka iya karatun alqur'ani da sautin mu tsaya kan azumi kaga wannan abu a wai da kai maganan yayi ne nake kasan dalili hmm. wannan abin da ka kawo na fata wannan mala usmanu kar shi wannan layi abin da ni ya bani mamaki barin karanta maka wannan sun tuka guda biyu masha Allah kwaikwayon mutum a wajen katin alkur'ani akwai fitoyi guda biyu yayin da malam usaimin mm. yake cewa wannan ayi mustahabbi ne mm. abu ne mai kyau mm. shi'un hasan shi ko bakar abdullahi abu zaid yake cewa bid'a ne a lokacin kaga kaga akwai labarin tsakanin malamai ina gani bai kamata mu kawo shi nan gurin ba ya kamata mu bari sai mun tantance muna da matsaya guda ɗaya gabanin mu faɗa wa mutane a da mu wai misali yayin nake ga yayi ne da ake a dau wannan yayin a dau wannan yayin misali ba ga rigar ka ba ita ke cewa kauce buba ko kuma <laughs> oh kai ga ne kai kuma rake rake <laughs> to to masha Allah kamar yadda masu sauraro suka ji yadda malam ya mana bayani kan cewa lallai ba wani maganan yayi a cikin harkar nan duk abin da zaki bi ki bi fatawa wadda yanzu misali ma cikin gudan azumin da zaki din cikin ramadana ai jera sai zaki amma wajen ramadana hmm. zaki ɗaukan kwana ɗaya yaron ki ya huta jibi zaki ajiye ya sha eh, mamansa ya samu wadata mhm. wato ba ƙarin bayani kan abin da muka faɗa ɗazun nan shine da za a ce kuma har ya zamto har wani ramadana ba ke samu damar biya ba to nan gurin ko ba magana cewa in za ki biya nan ga bayan ramadana na biyu mm. sai kin sake kasan wasu cewa sai ta rama ta ciyar mm, eh, eh, ta rama kuma ta ciyar to wannan ciyarwa ma ba dalili a kai haka nan dai ba baki samu dama ba iya abin al-qudratu manutu taklif eh, iya abin da ki iya Allah zai dora miki abin da ba zaki iya ba Allah ba zai dora miki ba na'am a tambayar mu ta gaba wato wani ne ke tambaya akan yayi wanka cikin ramadana shi kuma ruwa sai shiga masa ta kunne ta kafan kunne mm. wa sai yake jin kamar sanyi haka a cikin makogoron shi mm. yace to ya hukuncin azumin shi Allah Usman gaba na amsa tambayar wannan mutumin tambaye ka to shin ana shan ruwa ta kunne <laughs> ba a sha ana shan ruwa ta hanci ba ba ana shan ruwa ta ido babu duk wani abin da ba sunansa sha ba ko da ruwa ya isa zuwa makogaranka hmm. ko makoshinka ba zai zamto ya karya maka azumi ba ya kamata mutane zamto suna da wannan wayewa amma ana magana cewa kada ka yi ganganci hmm. wani zai ce ai ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa balik fil istinshaqi illa hmm. an takuna saima ka kai matuƙa wajen sheka ruwa a hanci sai dai ainihin kana azumi kana azumi masha Allah saboda abin da shaida ta hana ka shine gangancin hmm. isar da ruwan zuwa game zuwa makoshin amma ba maganin ya karya maka azumi ba amma hmm. dan kana ruwa ruwa shiga maka ta kunnanka hmm. ko ruwa shiga maka ta idananka ko ruwa shiga maka ta hancinka wannan baya karya maka azumi mm. domin ba da son ka bane ba mm. ba da zaɓin ka bane ba mm. sai dai mutumin da ma zaka iya cewa wanda ya ɗauki ruwa ya ɗauki butar ruwa ya tsira ya zuba a kunnensa ko wanda ya ɗaga hancinsa ya ce an zuba masa ruwa ta hanci ko wanda aka gwale masa idanunsa ya aka zuba masa ruwa ta idanu wannan shine ma zaka tattauna matsala a kai amma mutumin da ya isa masa ba bisa kuskure ana cewa ruwa in ka sha ta bakin kan ma ba zai karya maka azumi ba in dai bisa kuskure ne ko mantuwa balle kuma a ce dan yaje ta kunne ko ta idanu ba ni tsammanin akwai mutumin da zai ganganta a ce ruwa ya je kunnansa ta ilimi yi zuba ruwa abu ya sha ruwa ta me ta kunnansa ko da yiwu to malam kamar yadda kake faɗa na yanzu mai wa mai sauraron mu wani zai sha'awa ko wata ta ce hmm. to malam akwai drip da ake wa mutane ai ba ta baki ke shiga ba wannan drip da ake mutum yana azumi a ɗauko shi a zo a ce a ƙara masa ruwa drip drip ni ba likita bane ba saboda haka wannan magana da zan yi zan faɗe ta ne gwargwadon abin da na likitoci suna cewa in na faɗi daidai alhamdulillah in ba daidai bane mutu a da gyara mu hmm. eh, na farko shi drip din nan suka ce kashi biyu ne hmm, hmm. da Allah ma ya fi biyu amma dai bari biyun da na sani wanda za mu iya gina zancen akan su akwai wanda ake yin sa kawai a matsayin magani hmm. ruwan jikin mutum ya kare saboda sakamakon amai hmm. ko sakamakon gudawa ko sakamakon wani abu ne hmm. ya saka dole sai an kara masa ne ruwa wannan matsayin sa ɗaya da magani kamar da allura ba ta karya azumi hakan nan wannan drip din baya karya azumi akwai kuma drip din da dama asalin sunansa abinci ko ba gaba ana yin sa ne a matsayin abinci to shi wannan kaga in ka ci ka ci abinci ne saboda haka shi irin wannan na karya azumi to amma dan Allah a ce mutum har ya kai matsayin da za a sai an sa masa drip na abinci kuma na mm. azumi zai yi wa ah. to in yi eh. haka bai kyauta wa kansa za ka samu baya azumi da insha Allah bai kamata kyauta wa kasa ba saboda shi jiki daga ganshin nan wato ba naka bane ba mm. na Allah ne saboda haka shi jikin ma na da haƙƙi a kansa a mm. kanka bai kamata ka takura masa ka tsananta masa ka saka cikin damuwa alhali ba zai iya jure ma wannan yanayin ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani sahabi mai suna Abdullah ibn Rawaha ana zuba masa ruwa ko ma abdullahi abdullahi bin rawaha ba wanda cikin sahabbai kai hmm. ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana zuba masa ruwa hmm. gaba daya yana cikin wahala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko me yake yi hmm. sai aka ce masa ai azumi yake fama da shi ana kuma cikin halin tafiya sai manzo Allah ce laysa min laysa min as siyam fi safar bai daga cikin wato yi wa Allah biyayya yin azumi a halin tafiya kaga manzo Allah ba wai ya hana azumi a halin tafiya bane ba hmm. amma dai bai kamata musulmi zai iya shiga cikin wannan yanayi hmm. don ya halatta masa yayi azumi a halin tafiya kuma ya ce zai azumin ba domin wannan ba biyayya wani wa Allah bane ba don la wala dirara ba cuta ba cutarwa a cikin harkar addinin musulunci ma na Usman. Kai can cikin Qur'ani yana ce yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. A cikin jerin gwanan da Allah ayoyin da Allah ya magana akan azumi. Bayan Allah ce shahar Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. sauki ne mm. wala yuridu bikum al-usra mm. Allah baya san takurawa matsanta matsawa kai kasan yana daga cikin wato abin da ya kamata ƴan uwa musulmai masu gani da sauraro hmm. mu samu wayewar kai hmm. ba wai an ce abu addini ne hmm. ba ya zamto addini sosai ba sai in ya zamto akwai wahala ce ka san ana so a ga mutane sun dauka cewa sai abu ya zamto mai wahala sai akwai takura sai akwai bala'i a cikin gabanin ya zamto addini kamar yanda alamar mutum mai tsoron Allah a garin ganshi daga jaja a nan ganshi wani yana dauke da annakiya a wani bursun sini wani can ga sauran ba wannan ba shine wali ba shine wannan ba wali bane ba ana <laughs> ko gobe ta kuma inda kulli masjidin wa kullu tashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ji malami na malam Jafar Mahmud Adil zan faɗi wani abu akan sa na san insha ba matsala saboda malam baya duniya kuma kowa ya tabbata ya ya rayu mutu akan addini muna fatan ya zanto cikin waɗanda suka shahada insha Allah na almajirinsa kasa akwai zancen da zai faɗa mana wanda ba ba za a ba dole faɗa ka mu ba ke ce mana bayan daga cikin abin da baya wasa da shi riga da turare da kwalliya yake saboda mutane su ba wa abin da yake faɗa kima mm, kuma duk wanda yake kallon kasa na malam Jafar zai kula yadda yake kulawa da sa mm. wajen me wajen kwalliya Allah ga malam rahama wa shafi'i na habna abdul hakami mm. yarwi anil hayy li khawfi tuhami wannan wanda zan ce na malamin hadisi cewa malamin ka bayan rayuwarsa zaka iya faɗan komai da akansa amma in yana raye ne sai kai hankali annan mashhurin bayani akan Imam Malik ma hmm. ba an ce duk ko da bai iya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tsafta ya hmm. wanka ya sa turare malami na malam sani hmm. rijal lemu ka san shine zamu iya cewa wato jagoran harkan eh, karatun littafin sirri alamun nubala na nufi cikin yan mutanen mu na Najeriya saboda eh, risalarsa ta magistrate ɗinsa ya yi ta ne akan wannan littafi in kusan mujalladi talatin da wani abu abin da yake so na faɗi na faɗi wannan zance hmm. saboda shi shaida ne kan abin da zan faɗa eh, a ƙarshe ƙarshen tarihin Imam Malik hmm. a cikin sirri alamun nubala sai ke cewa Imam Malik hmm. ya mutu ya bar takalmi ko musulmi a tisauci cewa set ɗin takalmi ɗari biyar ya mutu ya bar rawari ɗari Allah wasu na tabbata kayan ka bake ɗari ba <laughs> ya tsoro kar ka tambaye nawa amma na zana ka bake ɗari ba ha ba su kai wala <laughs> to Allahu akbar ba su kallon mu da sauraron mu muna maimaita maganan cewa dukkan wanda yake da tambayar da zai yi ya dubi akwatin talabijin ɗinsa akwai lambobi na waya wanda zai iya rubuto tambayar sa ya turo sai mu danka wa malam don ya nazari da fatan ubangiji Allah ya sa mu samu amsa kuma Allah ya sa kuna tare da mu cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi malam tambaya ta gaba ita ce akan abin da ya shafi wato cikin azumin ramadana ne bayan mutum yana ya ɗauki azumin ramadana sai ya samu yaro yadda ci abinci to amma ko da ya zo taɓawa sai ya ga kaman abin da dan tauri hakan nan da tauri yadda yaron zai ɗan wahala da abinci din mm-hmm. wai shin ya halatta a dandaka masa ko kuma shi dan cici za abin haka wanda zai mika mishi don to wannan tambaya ce na tabbatar cewa mai wannan amsar ta zai ɗaure ma wasu kai saboda haka zan yi kira ga mutane cewa su saurara sosai su saurari amsar da zan baya wannan ba ma ya shafi yara ba ya fi shafan mata masu mana girke-girke a watan ramadana tunda su ma suna suna azumi kuma abu ne mai matukar wahala a ce daga idanu kawai zaki iya gane test na abinci ko test na gishiri yaji ko ya yaji ko abunan eh, barkono yaji mm, kuma ka san mu maza yana daga cikin abin da yake ba ma wasa da shi hakan girki eh, darajar ki da kima da ke eh, zamto cewa iya kina girki komai a rikice mm. kin san cewa sai dai kawai a kawo da idanu amma fa za a fara tunanin neman wata mafita um, shi abin da yake karya azumi mm. sai abin da ya je zuwa ga makoshi ɗanɗano kuma akan harshe yake mm. saboda haka a ɗanɗano dan ka ɗanɗana a bakan sa ka ji text ɗinsa matukar kana da aminci ba zai iya kaiwa makoshinka ba hmm. to ba zai walwale maka azumin ka ba saboda ai baka haɗiya ba ba dole abin da ji harshenka za ka hmm. haɗiya ba to amma wannan fa eh, ke ko kai kai ne ka wa kanka hukunci ka hmm. zanto alƙalin kanka ba na ce ku je ku dinga shan miya ko ku dinga taɓa miya gabanin kuna azumi ba abin da nake cewa ɗanɗanawa a harshe kan harshe kadai ba zai karya wa mutum azumi ba ah, kamar eh, da dan abin da babunan bai zamto abinci ba hmm. ba zai karya wa mutum ko abin sha ba zai zamto karya mutum azumi ba matuƙar ya isa zuwa mai su kamar da jawabi ya gabata wallahu ta'ala ala haka malaman suka faɗa to wannan zai samu ya tabbata wasu daga cikin magabata sukan dandana wani abu a harshen su hmm. sa'an nan kuma suna azumi hmm. wannan zai sa mutum ya tambayi malam ramadana kenan mutum zai iya brush a ah. wai hana shi <laughs> ya to to ah. kaga tunda ka ce wanda eh, zai mutum ya sa na zuwa marasma da kake tambaya mutum zai iya rama zai iya brush a hmm. raudana shin tambaye ka kai ma shin an yi brush hadewa ake shin aswaki in aka tattauna cinyewa ake hmm. shi brush din cinyewa ake shi ma hmm. ma club toothpick din da ake amfani da shi hmm. shi ma cinyewa ake ha to me me tsala kenan to mutane ba hmm. wani lokaci suna wahalar da kansu hmm. amma kuma tambayar da suke tana da ma'ana domin abin da ke gwada mana cewa hmm. wato suna son san hukuncin Allah suna son zamta cewa dora su akan abin da yake daidai suna son su yi abu yanda ba matsala a ciki Allah ya saka muku da alheri kada ku gajiya wajen tambayoyi dan rashin tambaya matsala ce manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi yana cewa malam Usman eh, inna masu'alu shifa'ul ayy tambaya ita ce maganin jahilci kamar yadda panadol maganin wani ciwo ne ni ban faɗa ba kamar da paracetamol maganin wani ciwo ne haka nan tambaya ce maganin jahilci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba masu yawan tambayoyi a cikin hadisi manzo Allah kace rahimallahu nisa al ansar lam yakun yamna'uhun al haya'u an yas'alna an din Allah ya rahama wa matan mutanen garin Madina saboda kunya bata hana su tambayoyi akan addini ba saboda haka malam Usmanu buroshi da safe ko da rana ko da yamma baya karya azumi masha Allah Allah ya ci mu hadda kulli hadda kulli <laughs> so masu kallon mu da sauraron mu wannan shine takaitacce abin da ya samu cikin wannan gaba din kuma muna fata ubangiji Allah ya sada mu cikin gaba na gaba tare da ni malam Ibrahim Adam Desina wato liman masallacin Juma'a na Masjidur Rahma gafata malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على